da arba'in da hudu bayan hijiran manzan allah annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda yake daidai da tara ga watan janairu na shekara ta 2023 don allah mata ku yi mana haƙuri don allah to ainihin tara ga watan janairu na shekara ta 2023 miladiya kenan to allah cikin rahamarsa ya nufa za mu shiga darasin da muka yi bayanin cewa za mu tunatar da juna a kai wato darasi akan abin da ya shafi hadisai da ifai idan an ce hadisi da ifi me hukuncinsa wannan ba mu za mu yi wannan hukuncin ba saboda magabata sun ci karo da wa'innan hadisan sun kuma mu'amalanci hadisan to wannan mu'amala ta su ita ce waɗanda suka ɗauki fanni na karatu na mustalawul hadith suka yi rubutu a kai shi ne kaɗai mu ma za mu ɗauka mu isar kullum bayanin da malam yake mana idan ya zanna karatu a nan yakan ce kullum idan za ka yi eh, ba da ilimi ka nuna wa mutane abin da yake littafi ba ka nuna musu zuwa kanka ba ah, domin kai in kai ne akwai wani wanda shi bai kaunar ka kwata-kwata so duk abin da za ka faɗi shi bai yarda da shi bai allah gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne ba to amma idan ka nuna mutum littafi to ba kai kuma in yi musu to ba da kai yake ja ba kai dai kana da inda ka kama shi kenan sai ka wuce a wuce wannan babin to wannan kamar yadda bayani ya gabata wa'inda allah ya nufa watakila suka ga wannan don nasu na tura shi a cikin duka groups da muke kai bayan da malam ya turo mini to da na yi tunanin ba zan yi magana a kai ba amma daga bisani da na fahimci a cikin ɗalibai ma akwai masu fahimta irin ta wannan malamin to sai na yi rubutu wanda daga baya aka yi ta faman magana akan cewa rubutun nan bai wadatar ba to ban dai ce komai ba sai da allah cikin rahamarsa ya kawo wannan lokaci to sai na ga abin da ya fi cancanta ya fi dacewa shine bari mu ɗauki wannan ɗin sai mu gani wa'innan hadisai da ifai ya magabata suka fuskance su mu kuma sai mu gani sai mu kuma mu ɗauki hanyar da mu bi ko mu bi bayansu ko kuma mu bi yadda mu muka ga dama idan kuma mun samu cewa akwai saɓani tsakaninsu to sai idan an samu saɓani tsakaninsu in na ɗauki fahimtar wani daga cikinsu kai ka ɗauki fahimtar wani to ban yi zato akwai rikici ba ko akwai tunda dai magabata ne duk da cewa ana magana cewa wai saɓanin malamai rahama ba daidai ba ne ba kalmar ba haka take ba babu nasi a kan wannan kuma ana jingina magana cewa umar ibn abdulaziz ya faɗa amma wani malami yana magana cewa bai yi zaton maganan nan ba daga wajen shi ta fito ba idan aka samu saɓani na malamai abinda nassi na hadisi ya nuna shine duk malamin da ya ishtihadinsa akan wata matsala in ya samu dacewa yana da lada biyu in ya kuskure yana da lada ɗaya bayi da zunubi ina fata an gane to kai kuma yanzu da ka biyo baya sai ka samu wannan saɓanin an yi saɓani abun da yake wajibi a kanka shine kai kirda don wane ne ya fi daidai ba waye burge ka ba wane ne ya fi kusa da sunna a cikin saɓanin to sai ka ɗauki wannan ba tare da ka koma ka dubi wanda kai kake tunanin kana jingina kanka zuwa gare shi ba akwai littafin da ibn taimiyya ya wallafa ina da shi amma gaskiyar magana ban rike sunansa ba to a ciki yake magana cewa akan ma imam malik kawai ya rubuta littafin shi ibn taimiyya ya ce matukar aka zo aka samu saɓanin fahimta ko kuma na ra'ayi tunda akwai kiyasi ko kiyasi kuma dama yi ra'ayi ne da ma'auni da ake sanyawa ya ce matukar aka samu saɓani tsakanin wa'innan mazahib ɗin ko kuma wa'innan jigajigan su hudu abu hanifa shi imamu malik imamu shafi imamu ahmad bin hanbal in aka samu saɓanin ra'ayi abin nan to mafi daidai mutum ya riko da ra'ayin imamu malik ibn taimiyya ya faɗi wannan magana ina fata an gane shi ko ibn taimiyya ɗan masabar hambaliya ne bai jingina kan shi ga masabashi shi ba menene daidai saboda mafi yawa za a samu ya fi daidai akan wa'insu ra'ayoyi da dama amma kuma wannan bai nuna cewa baya kuskure saboda shi da kanshi a lokacin da ya wallafa mawatsa da ya zo shi ya sanya ta ya kasance ruwa bai abin nan ba lokacin amir sarki na wannan lokaci yake bayanin cewa kawo za a kawo kawo ainihin muwatta za mu je za mu yada shi a sassa daban-daban kuma mu sagala shi a ka'aba banda ƙur'ani babu wani littafi da za a komo kansa sai mawatta sai imamu malik ya ce bai yadda ba sarkin ya ce mishi dan me sai ya ce e, eh, mawatta ya ta'allaka ne akan fikihu furu'a ne ce fikihu kuma hatta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su ittifaki kan masail ba sun yi sabani to ballantana kenan wanda suka biyo bayan su ko yace to wannan shine dalili na farko a fannin fikihu kowa shi ya sanya idan za ka yi magana masaba sahabbai suna da mazahib ɗinsu abdullahi ibn mas'udin yana da masabarsa abdullahi ibn abbasin yana da masabarsa nana aisha tana da masabarta abdullahi ibn zubair yana da tasa abdullahi ibn umar yana da tasa duk suna da mazahib ɗinsu menene fahimtarsu ina fata an gane to nan fahimta kuma suna iya fahimta sai ka zo ka ɗauka menene daidai bari mu bawa misali abdullahi abdullahi ibn mas'udin yana da fahimtar cewa idan ka zo tahiya in ka ce a attahiyatu wassalawatu wattayyibatu assalamu alayka kaga nasin da ya taho kenan ko sai ya ce ba za ka ce assalamu alaika ba domin ai alaika lil wanda kake magana ne da shi to yanzu ai annabi baya raye ba za ka ce assalamu alaika ba to me za ka ce sai ka ce assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barkatu salamu alaina wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wa dahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasul shikenan an wuce to sai ai kun ga ku duba abdullahi ibn mas'udin shi ya faɗi wannan amma daga bisani da aka tashi kun ga sa ne ƙoƙarinsa ne kuma akai shi yake abin nan amma da aka tashi yin raddi akan wannan maganin sai aka ce to na farko dai annabi sallallahu alaihi sallam hadisi ya nuna cewa ya karantar da sahabbai ta hiya kamar yadda yake karantar da su aya ta alkur'ani karantar da su yayi kuma a lokacin da ya karantar da su sai ya ce musu assalamu alaika to kuma ai ya kar a ƙura'anin shi ya karantar da mutane innaka mayyutun wa mai yutu kenan zai mutu to a sai idan har akwai yanayin yadda za a canja a tashi daga assalamu alaika to da tun a raye sai ce a yanzu da nake raye ka ce assalamu alaika in na mutu ku ce assalamu alan nabi amma sai ya mutu akan assalamu alaika ɗaya kenan na biyu sai da umar shi da ya hau kan mambari ya karanta hiyar sai ya karanta ta yadda annabi ya karanta ta sai aka ce to ai ga wa'innan shi. ga annabi dai yana sane da cewa zai mutu amma ga abin da ya tsaya kai ɗaya kenan ko to idan daraja ne da mukami da ilimi da komai da komai shi abdullahi bin masudin bai kamo na umar ba shi kuma na umar ga inda ya tsaya so don hakan nan dai ana nan akan assalamu alaika to kun ga sahabban ma kenan a wannan ga fahimtar da suka yace shi yasa yace a furu sahabbai bakin su bai zo ɗaya ba to shi ko abin da ya rubuta akan furu ne rubuta da haka yana iya yiwuwa abin da ya rubuta sabanin abin nan kuma yana da wata hujja sai ce na ji na ɗaya yace dalili na biyu kuma bayan da annabi ya bar duniya sahabbai sun bazu a doron duniya musamman lokacin da rikici ya kaure tsakanin sayyidina muawiya da sayyidina ali wasu sahabbai duk ƙaura suka yi saboda su ba za su shiga ba kuma ba za su zanna su ga wannan al'amarin yana nan ba da haka suka shiga sassa daban-daban na duniya so ya ce wa'annan bayan allah sun tafi da wa'ansu hadisan da waɗanda suka rayu a madina ba su da shi ko kuma wasu sabon ba su da shi to shi kenan sai suka je suka karantar da mutane ingantaccen nassi na hadisi wanda suka samu daga manzo sallallahu alaihi wasallam ni kuma bai zo gare ni ba sai yanzu aka ce to duk abin da suka taho a tare to yanzu kenan an soke karatun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kan magana ta to kenan Amir kuma yace lalle wa'annan hujjoji da ka bayar gaskiyanka ne a bashi kuma aka bar magana a haka sannan ba hakan nan shi Imam Malik din yake cewa ma ana basharu usibu wa uqtu fanzuru fi ra'ayi ma wafaq alkitabu was-sunnah khudhuhu wa ma khalafa alkitabu was-sunnah fatrukuhu to ga kenan a sai koda maganar sa sai ka sanya shi a sikeli na miza ne da sauransu inda ya daidai wajibi ne kawai ka ɗauka ko kuma inda ya bayyana fahimta idan akwai ta fahimtar da tafi tashi karfi tafi kusa da hadisi to ba nan kuma ba za ka yi ta'assub ba saboda musulunci bai gina mutane akan ta'assubanci ba kan menene daidai ina fata an gane to wannan kenan ta ce shimfiɗa na abin nan sai dai kafin nan akwai ƙaran da mata suka kawo kuma sun kawo ƙaran maza to sai dai kuma sai na zo na fahimci yadda al'amarin yake an yi tarayya cin abin da suka yi kukan mazan na yi matan su ma suna yi kamar yadda suka kawo kara kan cewa ranakun karatunsu kamar ranar alhamis asabar lahadi idan suka tashi daga karatu akwai bayan allah cikinsu da ke zama baya su jira a yi karatun maza na yamma wasu su ma jajirtattun har ma a yi karatun dare da su to sai suka yi complain cewa maza idan aka fita sukan shigo in suka zo suka yi na filfili ga ɗauki wani in shi kaɗai ne ya fara karatun ƙur'ani da wasu shigo sai a hira kuma ana ta faman cece ce da sauransu hakan nan ana ɗaukewa mutane hankali to kukan da suka kawo kenan to abinda yasa na ce an yi tarayya sai na ga yanzu kafin mu sallame sallah mazan hayaniya matan hayaniya kuma a ina a cikin masallaci to wannan yasa za mu fara karanta raf'us sauti fil masjid daga murya a masallaci kamar yadda malam ya faɗa duk abin da za a yi ka jingina ne mutane zuwa ga nasi zuwa ga hadisi su ɗauka in sun ɗauka fa ni'ima abin da ake nema kenan in ba su ɗauka ba ya zama ma'azaratan ila rabbina mu an sauke mun haƙƙin da ke wuyan mu to ɗaga murya a masallaci yake cewa min al mukhalifatil makruha daga cikin abubuwan da suka saba shari'a kuma da aka ƙi wanda ke gudana samirun nasi fil masajid hirar da mutane ke yi a masallaci su shiga masallatayya su ci gaba da hira bi hadithin duniya suna tattauna wasu kawai na rayuwar duniya yau idan da za a zo a shiga ka samu ana tattauna wannan ana tattaunawa za a zaɓa ko kuma ana tattaunawa malam wane ya yi azarbaɓi ya goyi bayan wane a yi ta famanci ko ba ko akwai wanda ya wuce wannan kuma a cikin masallaci za ka samu wa rubba ma alad ato aswatu so da dama ma za ka ga sun ɗaga murya kuma yanzu ku duba abin da ya faru a magariban nan matan sun daga murya mazan ma sun daga murya kuma a cikin masallaci to za ka ga muryoyinsu sun daga warta fa'at da hakim su ka ga dariya suna ta dariya suna kikkece dariya a cikin masallaci wa kasaratu tasfiqihim sannan kuma ga tafi wasu ma har ma su tafa fafaf hakan nan ko duk a cikin masallaci wa tasfirihim azmujja sannan kuma ga ainihin kamar wanda za a ce ko tsaki ko kuma irin kara dai hakan nan da suke yi ko a ce tsaki ko a ce fito don musulmi bai kamata a ce an samu dai fito ba a dai wani dai abin da yake fitowa akan harshen su wanda yake abin ban haushi yana da baya da daɗin ji wa fi hada hatkun li hurmatil masajid ko kuma hurmati buyutillah ta'ala yin hakan keta hurumin ɗakunan Allah ne ka shiga masallaci ka ɗaga murya keta hurmi ne na masallaci na ɗakin Allah bai halatta ba allati addaha li ibadatihi wanda Allah ya ce a tanadi masallatai ya din don bautarsa wa fihi aidan idan kuma aka ɗaga hasautin nan wanda ya saba ma ka'ida idha'ul lil musallin wa man in lil idan aka ɗaga sautin nan wanda yake sallah in ba sa aka yi ba ya fara karatu sai a yanke mai sai ya nemi kuma ina zai kama in fatiha ce ta yanke bai san inda zai dora ba ta sai dai ya komo ya sake ɗauko fatihar daga farko in ya ɗauko dai ƙarfi da ya ji an jawo mai ba a di matuƙar ya karanta ayoyin da suka kai uku kuma sakamakon surutu ɗaga muryar da aka yi wa man ulil muta'abbid shi kuma wanda yake bauta ko yana askar da sauransu ana ɗauke mai hankali ana tare shi wani yana son yi karatu ma hira ku sila sai ya tsaya da abin nan ɗinsa na mawanta <coughs> wato ba sallar isha ba kuma eh, na farko abin nan ɗin da ya kamata muna ba mutane haƙuri saboda akwai wanda suka yi ta magana kan bayanin da aka yi shekarun jiya ko shekarun jiya waccan mutane suna magana cewa ba a samu ba to akwai wata ka'idar da aka shimfiɗa a kanta da aka gino aka yi kuskure ba a yi rikodin ba karatun nan da muke ba muna yi ne kawai in ka zo wannan wajen ba ana maganan masallatayya ya allah a nan ko kuma duk masallacin da ka shiga to ba wai an sallame isha'i ba ka je ka masallatai yan an ɗaura aure me ke faruwa nan ake zolaya nan ake kakata dariya nan ake ta faman abu nan a cikin masallaci to wannan abin kuskuren ake duba ba wai saboda nan markas ba masallaci inda duk yake inda duk ka shiga masallaci an tanadi masallaci ne don bauta ba don ka ɗaga sauti ba domin daga sautinka to yana ainihin cakuɗa ma mai sallah ko kuma kana hana ma mai yin wata ibadarsa ta askar ko karatunsa ko wani abu kana dama mai lissafi to bai kamata ba wa nabi sa'idin al-khudri malam ya kafa hujja da hadisi wa nabi sa'idin al-khudri abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu ya ruwaito hadisi cewa ita kafa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi itikafi a masallacinsa fil masjid a masallacinsa fasami'ahum yajharuna bil qira'a kun san idan mutum zai shiga itikafi ga ka'ida shine zai killace wuri hakan nan wanda zai rufe kansa kada ma hayaniya ta abin saboda mai ya koma ga Allah ne to shikenan yana zanne a masallacin kawai sai ya ji waɗanda suka shigo kowa ya ɗaga murya shi wajen karatu kamar yanzu yadda muke zanne a ɗauka ba a karatu sai wani ya ɗauko ƙur'ani ya ɗaga wannan ma ya ɗaga murya shi wannan ma ya ɗaga wannan ya ɗaga ko kuma waɗanda suka ta sallah wannan ya buɗe laspikar wannan ma ya buɗe shine sai fakasha fassata sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan eh, satarar da ya sanya ta wanda ta killace shi ya buɗa hakan nan ya kalli wa ya yake cewa ala ku saurara inna kullukum je rabba kowannenku yana ganawa ne fa da ubangijinsa fala yudhiyanna ba'dukum ba'dan kada waninku ya cutar da wani la yarfa ba'dukum ala ba'din fil qira'a kada wani ya daga sa ya ɗaga muryarsa sama da muryar waninsa kowa ya yi karatu yanayin yadda zai ji yadda kansa a inda ya kamata ya bayyana kenan yanzu da za a zo kowa ya ɗauki ƙur'ani zai yi karatu a cikinmu idan dai ba saurara mutum ɗaya zai yi karatu a saurara ba kowa zai yi nashi ne to kowa ya yi gwargwadon yanayin yadda zai ji da kansa da haka waɗanda suke shigowa masallaci su taho da wa'azi ko su taho da wani karatu ko wani abin nan su ce suna so su saurara to su zo da airpiece sai su makala sai su sanya a kunnen su rika ji amma ba su buɗa a cikin masallacin suna saurare wa'insu suna ibada ba wani yana askarar insa wani yana sallah wani yana abin da dishi a dama mai lissafin karatu to kada ku ɗaga wannan ya ɗaga sauti akan sautin ɗan uwan shi sai malam yake cewa wa hadhan nahyu waqa'a inda raf'i aswatihim bizikri wal qur'an Allah fa subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan hani kada su ga muryar a wajen zikiri ko kuma wajen karatun qur'ani a masallaci ku duba maganar annabi ya yi hani a ɗaga murya wajen karatun ƙur'ani ko wajen zikiri a masallaci to ka kaifa iza kana bi kalamin fihi ma fihi to ina to ga magana wacce take ordinary wanda watakila ma tana da kwashe-kwashe min hurmatin wa tashwishin wanda za ta zo haramun ce ma magana ce ta haram sannan wani lokaci ma kuma ta sanya wa mutane wa'yansu abin nan ta dama dabal su dama musu lissafi a harkar ibadar da suke karatu ma ga annabi ya hana to ina ga ordinary magana kuma mutum ya daga sauti walidhalika a saboda haka lamma ra'a umar bin al-khattab radiyallahu anhu a lokacin da sayyidina umar yana zane a masallaci ya gara rajulain wa'insu ya mutane guda biyu yarfa'ani aswatahum suna daga muryoyin su fil masjid a cikin masallaci arsala ilaihima as-sa'ib bin yazid to shi sa'id bin yazid yana zane tare da shi a masallacin kowa na hidimarsa sai ya dauki yan hoge hakan nan sai ya jefe shi da hogen da hogin ya bugai sai ya kalli amirul mu'minin sai amirul mu'mini ce je ka taho min da wa'incan mutanen biyu faqala izhar fa'atini bi hadain je ka taho min da wa'innan mutanen biyu da suka shigo masallaci suka daga murya bihi ma sai ya zo ya ya gaya musu cewa amirul mu'minin na kiran ku suka kamo hanya suka zo jin shi faqala man antuma ku su wa'inne ne au min aina antuma ko kuma daga ina kuka fito Kala sai suka ce min ahli ta'if ai mu baki ne daga ta'ifa muka tafi kala sai na umar ya ce laukuntuma min alil balad da ku mazauna gari birni ne cikin garin nan na madina la kuma to da na sa an ji muku tarfa'una aswatakuma fil masjid fi masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam ku shigo masallaci ku daga sautin ku kun ga kenan me ake tarewa daga sauti to duk abin da mutum zai yi a masallaci bai kamata ya daga sauti ba to hususan ma kuma a ce sautin mata ni abin da yake bani mamaki shine an ce mata ba sa bayyana karatu ko a haka aka ce da haka sai ta in ta kabbata sallah sai ta maka gum da an taba ta ce ce an ce ai mata ba sa bayyana sauti amma kuma a sallah ba su bayyana sauti ba in aka sallame sallah kuma sautin su muke ji haka ne ko ba haka ba ne sun gi bai su je su shiga cikin ɗakunan su koda cikin ɗakunan za su yi sallah sun yi sallah gum amma kuma kana wucewa kan kororo kuma kana jin sautin su to me aka yi kenan to kuma da aka ce mata su ba a so su daga sautin su ai daga sautin da aka yi magana su ɗaga sauti ta yanayin yadda ajanabi zai ji idan muharramansu ne su daga sautin su su yi karatunsu idan kamar yanzu yadda muke nan duk matar da za ta shi yanzu ta yi sallan nafila to za ta yi karatu ne yanayin yadda za ta ji yadda kanta kawai amma a bayyane za ta yi a bayyane za ta yi karatu ta yanayin yadda ita tana ji wanda yake kusa da ita wataƙila yana jin ya daidai tsintan kalma daidai nan in tana tsakiyar muharar abin nan a janabiyanta kenan amma yin muharramai ne tana iya daga sautinta ko mijinta wannan ta daga sautinta yi karatu babu damuwa ina fata an gane to wannan shine ake nuna cewa ba a daga sauti a masallaci kuma da suna da abin nan nan da ya ce to da ya ji musu in ana maganar shari'a to kaga sai a tsayu akan me akan shari'a inda ya abin da ya cancanta ya Allah a wannan markas ko ba a markas din nan ba inda ya ka shiga masallaci to ba magana daga sauti ba magana daga sauti ko da wani lokaci masallaci dai in ka shiga inda ya masallaci ne to ba magana daga sauti in har za ka yi magana ka yi magana one on one ne yadda za ku ji yadda kawunan ku kawai malam yake cewa fa'ida hamma ce ga wata fa'ida na muhimmiya wanda yake so ya jawo hankali a kai badun nas yamna kalam fil masjid wasu suna haramtawa suna hana a yi magana a masallaci amma gaba daya ba a magana malam ya kun zikiran matukar abin da su za su ambata din nan ba ambatan Allah bane ba ko kuma shari'a ta musulunci bane ba kuma yarfa'una ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kuma suna jingina cewa haramun ne mutum ya yi magana a masallaci in ba ambatan Allah ko karatun Qur'ani ko wani abu makamancin wannan ba suna jingina wannan magana zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda nasuhu ga yanayin yadda hadisin da suka ce a kansa suka dogara alkalamu fil masjid yin magana a masallaci ya akulul hasanati kama ta akulun narul hatab cewa magana a masallaci yana laƙome wa mutum kyawawan ayyukansa kamar yanayin yadda gobara take lashe kayayyaki take in wuta ta tashi yanzu nan aka samu tarin ciyayi ya kake gani tashi guda ta buge haka ne ko to wai magana a masallaci na duniya wanda ba ambatan Allah ba to yana rusa maka kyawun ayyukan kamar yadda wuta take yin illa idan ta kama gobara ta tashi malam ya ce wa huwa hadithun la asala lahu wannan hadisi ba shi da asali to kuma karatun da za mu yi ma kenan ko yawwa shine hadisi kun ga nan ba la asala lahu ba ce ma da'ifun ba la asala lahu aka ce to magdubi kamar na ƙarya ne kenan to kalan iraqi to kowa da ya san Iraki a fannin hadisi ko Shi shine yace lam akuf lahu ala aslan na yi binciki wannan hadisi ban ga tushensa ba ya bibi hadisin har karshe bai da tushe na ka kirarsa kawai aka yi na ka na karya ne to kuma ba a kafa hujja da shi ba a yake da shi kamar insha Allah yadda za mu gani fal hadithu fi umurin duniya yin hira ku tattauna al'amura na rayuwar duniya fil masjid a cikin masallaci laisa haraman ba haramun ba ne walakin bisharɗin da sharaɗi Allah ya kuna fihi tashwishin kar ya kasance zai rikita wasu kenan kada daga murya yanzu za mu yi hira ba wani abun nan ba to mu yi magana ta yanayin yadda ni da kai ne kawai muke wanda yake karatun ƙur'ani ko yake askar ɗinsa ko yake sallarsa ko abin nan ba mu rikita shi ba ina fata an gane shine sai yake abin nan ina fata an gane shine sai yake cewa Allah ya kuna abin nan alal musallin wato ga masu sallah wa Allah ya kuna bi raf'is sauti kada ya kasance kuma an daga murya wa Allah ya kuna bi kalamin fahishin kada kuma ya zamanto magana ce wacce take yasassar magana wacce bata halatta a ce ta fito daga bakin musulmi wanda shari'ar musulunci ta hau kansa ba ina fata an gane wa thabata an sahaba ya tabbata daga sahabban manzan Allah radiyallahu anhu shi kuma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahum kanu yatakallamuna ala masma'i masma'i suna magana annabi yana ji min rasulullahi sallallahu alaihi sallam fi umurul jahiliya suka zanna suna hira suna tattaunawa domin annabi sallallahu alaihi sallam idan yayi sallah sabai ba sa watsewa sai in shine ya tashi ya tafi to in ya tashi ya fita to su ma za su fita kuma asali ma abin da nassi ya nuna shine cewa matukar liman ya sallame sallah na farko dai tukuna ana so zai ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram to yana yin wannan in ba a sallan asubahi bane in ba a sallan la'asar bane in ba a sallan magariba bane to abin da ake bukatar shi nan take juyo saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana liman ya sallame sallah bai juyo ba kai kuma tashi kai waje ina fata an gane to kuma wa'annan lokuta na sallan asubahi sallan la'asar sallan magariba ai an abin nan nassi na hadisi ya nuna cewa mutum yana girke da kafafuwan shi zai ce la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir zai faɗa so goma kafin nan ya juya kafar shi ya ya juya to wa'annan ana yin su a sallan asbahi ana yin su a sallan al'asr ana yin su a sallan magariba ina fata an gane akwai wani bawan Allah muke sallah da shi sai ya zo ya ga wannan sai tinkare ne yake ce min ga abin da sai na ce eh ni abin da na dogara da shi wannan ga hadisi ya ce shi bai gan shi ba na nuna mai hadisin sai ya turo mini da sai ba ni cd lokacin na mal abdulrazak ya haifan da yi magana kan askar ba da sala sai yake cewa na na aisha annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba sallame sallah ba face sai ya ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salamu minka salam tabarakta ya zal jalali wal sannan sai ya juya so don haka abin da yake suna ana kammala wannan to a juya shi sai na nuna mai wannan hadisi sai na ce to ni kuma ga hadisin dan dogara da shi ya sanya a sallan asubahi sallan magariba sallan la'asar ba zan juya ba sai na yi wannan to amma tun da malam abdulrazak ne ya yi da na koma sai na da yake daukan waya dama yana da ban ma buga mai waya kwata-kwata so abinda ne kawai sai na tura mai sai na tura mai tafi to na gaba ya rifla ba sai na buga mai sai ya dauka sai mu ga yasa sai ce mishi malam ga abinda ne sai ya ce min eh gashi gashi gashi sai na ce to ni tambaya ta ita ce shin wannan na cewa mutum kafafuwan shi na kafe ba tare da ya juya din nan ba yayi wa inna la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir ya tsaya ga mamu ne bai shafi liman ba yayi shuru ya ce kai har da liman ina fata an gane so kaga kenan a sai hatta lima a sallar abinda ma ya cancanta kenan wanda ya kamata kowa ma ya kasance zai yi sallan asubahi ai ba tashi za ka yi ba ba za ka ma juya kafar ka ba sai ka kayi wa'annan shi maliman ɗin haka to da ya kammala ba abin da zai jira sai ya ne sai wai goya kalle ku to daga nan in za ka fita ka yi fitar ka amma kuskure ne liman bai juyo ba kai kuma ka tashi ka juya kai tafiyar ka sannan shi kuma limamin akwai kuskure shi ma kuma ya ci gaba da fuskantar alƙibla domin kenan in da suka gino akan wannan su kuma za su takura ina fata an gane amma a wa'innan bigirorin babu damuwa liman ya kammala sannan sai ya juya allah ya taimake mu so don haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam yakan zanna ga yadda al'amarin yadda yake fa an samak bin harabin shi samak bin harbin kala yake cewa kultu li jabir bin samura ya ce yace na tambayi jabir bin samura a kunta tujalis rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shin ka kasance kana zama a majalisar manzon allah sallallahu alaihi wasallam kala na'am sai jabir bin samara ta yake cewa eh kan zanna kafiran kana la yaqumu min musallahu so da dama ma idan ya mai sallah bai tashi a wajen da ya salla din nan alladhi yusalli fihi subh idan ya sallan asubahi bai tashi a inda ya sallan asubahin aw gadatin wato sallar dai asubahi bai tashi a wannan wajen hatta tadlu ash-shams har sai rana ta hudu kun gani dai ana nan dai zagaye dai a tafi dai a dawo wanda ke cewa ba a yi to ga dai abubuwa bai tashi a wannan wajen har sai rana ta fito kama sannan sai ya tashi wa kanu ya na shi a lokacin da yake zanne na askar su kuma za su kasance suna tattauna wasu ya akuduna fi amril jahiliya har su taɓo tarihin jahiliya alhamdulillah da musulunci ya zo saboda ku duba da abubuwa kaza kaza kaza kai ko ba haka ba har su taɓo wa'innan abubuwan shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fa yada kuna in suka tuno da wani abu kamar shi sayyidina Umar ya ce ba ba dai wautar da tafi wauta kamar mutum ya zo ya sassaki abu da hannunsa kuma ya komo ya mai bauta ya ce a lokacin jahiliya shi da yana da wani gunki da idan kana da dukiya abin nan kana da abin hannunka to gunkin da ake yi shine sai a je a haɗa dabino da nama an gane dabino da nama a murza shi a yi abin nan kuma ko yanzu ka je saudiya suna yin wannan in ka ci karo aka aka tsamma ka san ka taba ina fata an gane ba za ka yi tunanin menene pepet chicken ko pepet menene ɗinka ba ina fata an gane to su sai su yi irin wannan mutum mutumi da wannan dabino da nama wanda yake mai arziki sosai ma in yi make keke ma har kofar gida zai ajiye shi to fa kuma in ya ajiye sai ya dauko masu gadi kada cinye shi <laughs> to shi ne sayyidina umar yake cewa shi a wannan lokacin yana da nashi dan gunkin da dan mai da ko abin nan dinnan sai wata tafiya wata ran to yana halin tafiya ko sai guzuri ya kare yunwa ko ta koda shi ya rasa yanayin yadda zai yi ya roƙa ya roƙa a bashi abinci abinci babu sai ce to Allah sai dai kai hakuri sai ya bantali kofa hannu sai ya taune da karshe dai ya cinye to sai to irin wa'annan kaga ana tattauna su a yi dariya da ce bukan yi wannan har mu dan yi dariya wa ya takuna su yi dariyan su daidai gwargwaro abin nan shi kuma ya tabassama sai manzon Allah shi kuma sai ya murmushi kun ga ai ba su da sun daga sauti kenan yadda za su abin nan kamar yadda ya dakatar da wancan kun ga da ya dakatar da su to abinda za ku ji abin mamaki da malam ya bane ya ce wa hadha mahamulun alal kalami alal kalami alladhi la alal akhari wannan fato maganar hira irin wannan to ya kasance hirar in za a yi tafa ba za ta shiga cikin haƙoƙan wasu da suke zanne a wajen su suna wani abu daban ba kenan bai dama wa mutane lissafi in yanzu eh, mala ayuba da monita suka zanna suna dan kuskus wannan shi yana karatunsa in dai su kaɗai suke ba za su damai ba amma sun daga sauti fa matsala ta auku shine sai ce cewa layan na'un insan min fi'lil ma'amuri bihi maganar da za a yi wanda ba za ta tare wa wani yin wata ibada da aka umarce shi da yi ba kenan in za ku zanna kawai tsakanin ku yi magana wanda ba tare da wanda yake kusa da kuma magana ta cutar da shi wajen ibadar da yake ba musulunci bai hana ka ba sai dai kuma malam ku ji inda fa ya saki amma kuma ya daure sai ke cewa kad ya kunu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kad tarakahum annabi watakila sallallahu alaihi wasallam ya kyale su ne min babi tadarruj fi da'awati tadarruji ne mataki mataki ne yake daukan su aka baka drama mutum lokaci guda sai ce wallahu alam wannan littafi ne tazirul sajid fi aqta'il aqaid wal ibadat na mahmudul misri idan mutum ya same shi zai ga wannan bayani yana nan a ciki muhallin shahid yanzu mun gani ba masallaci wanda ya zo markas kaɗai ake wa magana ba duk masallacin da za ka shiga to wajibi ne ka shiga masallacin nan da girmamawa da mutuntawa da darajantawa idan ta kama za ku yi hira har ku daga sauti to ku yi waje kuma ko wajen kuka fita to ku yi nesa da masallacin saboda kada kuma aman maganganun kuɗin su rika shigowa ina fata an gane allah ya taimake mu to yanzu sai darasin mu kamar yadda na faɗa ga littafin nan alhadisu da'if magana kan hadisi wanda yake da'ifi talifu doktor abdulwahid khamis abdulwahid shine wallafa wannan littafi kuma ustazun ne wa ra'isu qismil hadith malami ne kuma shine kamar head of department na tsangayar nazarin hadisi wa wakilu kulliyatu da dirasati dirasati islamiyya wal arabiyya jami'atul azhar kun ji malamin da ya wallafa kun ga malamin hadisi haka da ya tashi Abun da ya fara bayani shine sai yake cewa hadisai in aka yi maganan hadisi bayan shimfiɗar da ya yi littafi ne dai gashi nan ana samun shi insha Allah mutum sai ya nema ya gani ko zai abun nan ɗinsa to ya yi bayani akan maganar hadisai karkasuwarsu sai yake cewa hadisai sun kasu gida biyu akwai waɗanda ake karɓa akwai waɗanda ba a karɓa ina fata an gane to duk waɗannan wa'inne ne ake karɓa wa'inne ne ba a karɓa wannan sai mutum ya je shi dudduba ya gani zai ga inda ya yi bayanin cewa hadisai da ake karɓa nau'i biyu ne akwai as-sahih akwai al-hasan shi al-hasan matsayin shi bai kai darajar sahih ba to sahihin kansa shi ma kanshi yana da maratib ɗinsa to shi ma hassan ɗin hadisi wanda aka ce mai hasan yana da maratib sa. to wa'annan su babi ne ba su ci kuma darasin zamu ba ina fata an gane wanda yake so sai ya je shi ya dauki ya naɗa gammo ya je shi ya tinkari wannan karatu wanda kuma haƙƙi ne dama mutum ya ilimi a kai ya je shi ne nisa ya san wa'annan hadisan in kuma ba haka ba to ya zama muƙallad muƙalladi kawai ya ratiyu da wani wanda ya san kuma ya ainihin gamsu da shiryarsa ina fata an gane to su wa'annan ba su da matsala kai tsaye to sai hadisi a daif to shi hadisi da'ifi ya ce aksamul hadisi da'if to hadisi da'ifin kansa ya karkasu to karkasu wannan sai ya ce wa da'if yan wannan ba ku da shi ba mu zo wajen ba wannan kawai ina mana shimfiɗa ne kafin mu shiga mu darasi wannan kawai yana dan nuna abin nan din da yake akwai yake cewa wa da'if yanqasimu ila aqsamin kathira su hadisai masu rauni sun karkasu kashi masu yawan gaske wa ta'addadat taksimatil ulama malamai sun karkasu sun yi bayanai masu yawa sun adadinsu kowa da irin adadin da yake ambato game da hadisai lid da'if ga hadisi wanda yake da'ifi fa ibn hibban ibn hibban qasama abin nan qasama ad-da'if ila 50 qisman ya ce hadisi da'ifi ya kasa shi har gida 50 to ni ban san ko gida ɗaya ba kai nawa ka sani Sosai mu tashi mu nema mu tsaya nan sannan akai abin da yake cewa kisman wa ibn sallah shi kuma ibn sallah qasamahu ila Samin, kathirati balagat ila naini wa arba'i shi kuma ya ce kashin da ya yi abin naɗin har wajen kashi arba'in da biyu wasu lahu gairuhu waninsa kuma ba shi ba cikin ma dai ma'abuta wannan hadithin ila thalathati wa sittuna qisman zuwa kashi 63 kai da tafiya ta yi tafiya ma can karshe dai malam ya ce wa balagat fi isa'ihi fadilatu sheikh muhammad samahi rahimahullah shi sai da ya kai adadin nau'uka na da'ifai 510 sai ya ce ma a imkanin ziyada ina iya ma a ƙara so kenan a sai da'ifan suna nan sun karkasu kashi-kashi to sai kuma ya zo shi rubutu wanda yake so ya abin nan ɗin sai ya zo ya yi maratib kenan hadisi da'ifi yana da maratib daraja daraja hawa hawa ba kawai duk hadisin da aka ce ma da'ifi kamar yadda shi malamin ya ce kawai bola ko kuma ya ce eh, rubabbu kalma ce wanda ba ta da daɗi kalma ce wanda bai kamata a ce an yi amfani da isa ba ga hadisi ko da ko ana ganin yana da rauni kawai ka tsaya ka ce hadisi ne da ifi ina fata an gane to hadisi da ifi kuma ga nau'ukan shi nan to maratib ɗinsa fa sai ce kama annal hadisa sahih kamar dai yanayin yadda aka sani hadisi sahihi maratib yana da martabobi wal hasan maratib shi ma hasan yana da nashi darajojin to fa inna lil hadithi da'if maratib shi ma hadisi mai rauni yana da maratib ɗinsa yana da darajojinsa ya na da'afahu bi tafawutiha bi hasbi shiddati da'afi sun bambanta da junansu gwargwadon tsananin raunin da aka samu a cikin <clears throat> wannan hadisin fi ruwayatihi wajen ruwayarsa fa minhu hudda'if akwai wanda za a ce ma da'if kawai wa minhu jiddan akwai wanda za a ce da'ifun jiddan wa minhu wahi akwai wanda ake kira wahi wa minhu munkar wa akwai munkar duk dai kawai ya dan jero ne kawai ya dan tabo hakan nan sai ya ce wa sharru anwa'ihi al-mawdu to mafi sharrin su Shi ne wanda ake kira a maudu wanda aka kire shi kenan shi wada'insa aka yi jajibo shi kawai aka yi wani lokaci za ka je ka samu hadisi an koro shi da mataninsa ingatacce amma kuma an yi mai wada'i an ɗebo wani abun da baya cikin hadisin an jingina a cikin hadisin to su malaman hadisi za su tace su ce ma wannan hadisi daga nan zuwa nan bayani ne ya inganta amma wannan abun da aka kara a kai bai inganta daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam akwai hadisai da ake yi wannan wanda ake musu na ƙarya ina fata an gane to yanzu an fahimci wannan to mu komo yanzu mu haɗe an fahimci dai hadisi kenan yadda sahihi yake da maratib yadda hassan yake da maratib to da'if kansa yana da maratib yana da hawa hawa wannan bigire ne wanda mutum sai ya je in yana so na mana wannan ne kawai a matsayin shimfiɗa saboda mutum ya yi mai ya yi ƙoƙari fanni ne da ya kamata in har ma mutum zai yi magana a kai to ya san cewa zai yi magana ne alal basira ba kawai don saboda ka karanta hadisi kaga an ce ma a rubuta ma nahar da aka yi maka nahar kawai ka je kasa aka ce da'if da afahul albani fi silsilati da'ifa ko kuma wani abu kai kuma to dauko silsila din rakam nawa to da ya zo shi wani bayani yayi na raunin kai baka baka ma mallaka ba amma kawai ka gani a wajen shi kenan sai ka wuce daga nan kuma ya zama dalilin kawai ka yi fatali da shi ka ce mai kawai rubabbe wannan kuskure ne sai ce hukumul hadithu daif to me hukuncin hadisi mai rauni a dukkan bangarori na ibada ana iya samun hadisi mai rauni ana iya samun hadisi wanda yake maudu ina fata an gane na karya dukka a aƙida ana zuba wa'innan hadisan a wajen ibadat ana zuba wa'innan hadisan a wajen mu'amalat ana zuba wa'innan hadisan a wajen fada'ilil amal ana zuba irin wa'innan hadisai na karya ina fata an gane sannan kuma akwai da ifan masu raunin wanda rauninsu bisa maratib ɗinsu shine sai ke cewa ittafaqal ulama kun ga daga waje za mu fara ai wancan tunda kuma photocopy ne ko abin nan yace ittafaqal ulama ala annal hadithin maudu malamai ga malamai gabaki ɗaya ƙunzugunsu sun yi ittifaki kan cewa hadisi maudu na karya wanda aka kira aka jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam awul alladhi la asala lahu ko kuma hadisin da bashi da tushe ba ciro shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la tajuzu riwayatihi baya halatta ka yada shi ina fata an gane baya halatta ka yada shi ka ce gashi in ko har za ka faɗa illa muhtarinan bi bayani wad'ihi tilas sai ka ce wannan hadisi in ka koro shi bayan ka gama sai ka ce tofo wannan hadisi na karya ne ba inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ga misali yanzu za ka zo ka gani lokacin da aka samu wannan nationalism na maganar neman 'yanci dinnan lokacin da kasashe suke ƙarshen dauloli na 'yan mulkin mallaka to wannan nationalism na neman self independence din nan ya sanya wa'ansu a saboda ma a zaburar da sai aka ce hubbul watani minal iman wai hadisi ne to ko ba hadisi bane ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi wannan maganan ba na haka wannan hadisi kun ga hadisi ne na ƙarya to irin wannan hadisi wanda bai ba shi da tushe ba shi da asali to idan har ka yi bayaninsa ka ce gashi to in kuma ka abin nan sai ka ce to wannan hadisi kuma karya ne akwai wa'inda da in ka lura idan ana kiran sallah da an zo a shaɗu Allah ilaha illallah sai ga yayi haka shafa idanu ashadu Allah ilaha illallah shafa idanu ashadu anna muhammadun rasulullah sai shafa idanu menene dalili saboda hadisi wanda ke cewa wanda ya yi wannan wai ba zai yi ciwon ido ba kuma makanta ba za ta samai ba to imamu shaukani a cikin littafin da ya wallafa na irin wa'innan kwashe-kwashen sai da ya zo rubuta ya ce wannan ba hadisi ba ne ba karya aka yi maudu'i ne ba shi da asali kwata-kwata ina fata an gane to kuma ainihin da na yi bayani mutane dama sun ga wanda suke yin hakan ko yanzu an daina ba to da aka yi karatu kenan kuma kun ga amfanin karatun kenan ina fata an gane to irin wa'innan hadisan baya halatta ka yi maganarsu ka ce ga hadisi to fa sai ka faɗi cewa wannan hadisin karya ne in har ka ambace shi kenan ina fata an gane shi kenan shine sai ke la asal lahu wa marrawa hadithan duk wanda ya ɗauki wani hadisi min hadal kabi ko kuma ta wannan fuska wa nasabahu ila rasulu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa huwa ya'lam ya jingina irin wannan hadisi ga manzan, Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma yana sane fa hum asimun to yayi zunubi yayi sako isman aziman zunubi kuma zunubi mai girman gaske Yannahu yandariju ta ta jarimatul kadhibi ala rasulu sallallahu alaihi wasallam to wannan fa ya kwararar da kan shi karkashin aibi na ainihin kiran karya ya jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama annahu la yajuzu amalu bil mawdu hakan nan kuma baya halatta ai amfani da wannan hadisin na wanda yake na karya kamar yanzu da ake ma hublu watan min al-iman ai ba ma hadisi bane ba ko wannan kawai baka ma sanya shi a cikin lissafi ina fata an gane da haka ba za a ma yi aiki da shi ba to shine sai yake cewa au mawdu'u au alladhi la asala lahu ko kuma wanda babu wani asali tare da shi ba za ka yi amfani da irin wannan hadisin ba lafil halal wajen halal walal haram ko kuma dan ka tare ma wani kada ya kada ya abin nan din ba za ka yi amfani da shi ba wala fi babit targhib ba za ka yi amfani da irin wannan hadisi wajen kwadaitar da mutane su bi ba wala tarhib ko ba za ka yi amfani da irin wannan hadisi ka ce za ka razanar da mutane a kai ba kamar wannan hadisi da ake cewa wanda ya yi magana a masallaci da a magana ta duniya to ya rusa ayyukansa wani hadisi ma ya ce ya rusa ayyukansa na shekara arba'in to wannan duk maudu ne hadisai ne na karya to ba ma amfanin ka yi amfani da su ka ce za ka ta mutane da su ina fata an gane ko kuma a ce maka hadisin da ke bayanin cewa wai ana kiran sallah kana magana ba za ka mutu da kalmar shahada ba ba hadisi ba ne ba amma dai aibi ne ana kiran sallah kana magana to amma a ce hadisi ne karara to wannan kuskure na hadisin bai inganta ba ina fata an gane to baya halatta koda wajen tsoritaswa wal kisas hakan nan koda kissa za ka bayar in dai karya ne aka jingina zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana sane to kar ka ɗauki wannan kissa ka ce za ka yada ta da suna wal mawa'iz hakan nan koda wa'azi za ka yi kar ka ɗauki irin wannan wala fi tafsir hakan nan in tafsiri ma ka gani abun nan shi ya sanya wasu ke yin abun nan ake tace da tafai na tafsiri shi yasa imam ahmad bin hanbal yake cewa duk ilimin da zaka ɗauka a littafi ka kiyaye littattafai guda biyu ka yi taka tsantsan da su wajen ɗaukan ilimi cikin su da ce kaga littafin tarihi da littattafan tarihi ka yi taka tsantsan wajen kwasan ilimi daga gare su saboda kasan tarihi kunne ya girmi kaka ana iya samun ƙari ana iya samun rigi ko to mutum ya yi hattara ba a hana ka ba amma ka yi taka tsantsan in ba haka ba za ka je ka kwaso kwashe-kwashe to nan sai ce kuma littattafan tafasir littattafan tafsirai za ka je ka samu an kwaso isra'iliyat da dama an zuba ciki Sosai mutum ya yi taka tsantsan to nan kuma taka tsantsan ɗinka ba kai ne za ka yi ba malami ne zai wajen haka yanzu tafsirin ibn kathir akwai wanda ya ɗauki tafsirin ya yi tashihinsa ina fata an gane ya yi tashihi saboda ya cire wa'yansu abubuwa na isra'iliyat inda ba su inganta ba ina fata an gane so wannan kaga sai mutum ya mallaki na ibn kathir ɗin da kanshin sannan kuma ya ɗauki wannan tasihi ɗin da aka inganta ɗin sai ya gwama ina fata an gane to shi ne sai ke cewa to ba za a amfani li'annahu mukhtaliqun makdhubun ala rasul sallallahu alaihi kiransa aka yi aka jingina shi bisa karya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faman amila bihi duk wanda ya aiki da irin wannan hadisi zada fi shar'i ma laysa minhu to ya sanya abin da shari'a bata zo da shi ba don haka shi ma yanzu ya zamanto mai shari'a kenan ko to don haka nan a nan ya shiga tsaka mai wuya to an fahimci cewa malaman hadisi malaman duniya baki daya sun yi ittifaki cewa irin wani inan hadisan ba aiki da su ko ba aiki da su ta kowace fuska ba a aiki da su ta fuskan wa'azi ba aiki da su ta fuskan kwadaitarwa ba a aiki da su ta fuskar razanarwa ba a amfani da su ko a zaburar da mutane ko ba a amfani da hadisai maudu'ai wa'inda ba su da asali wannan ijima'an malaman duniya na hadisi magabata gaba ɗaya sun yi a akan wannan mala ya ce amma ghairul maudu amma hadisai waɗanda su ba irin wa'annan na kiran karyan aka yi aka jingina wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba min al na daga hadisai wa huwa da'if wa'inda za a ce wa'annan hadisan su suna da rauni bi anwa'ihi da nau'ukan raunin don ai raunin ba kala ya bane ba akwai wanda za a je a samu an raunana shi saboda shi abin da ya sa ba karbi hadisin ba shine an fahimci bayi da hadda kwakwara ina fata an gane hadda kwakwara ne ba da ita ya sanya ake shakkan hadisinsa wani kuma a'a ya kai shekarun da da ya shekaru suka daga sai ya damalmale ina fata an gane to sai ake ganin to yanzu hadisin da ake magana wannan hadisin kafin ya damalmale ne ya ruwaito shi koko bayan ya damalmale ya ruwaito to ba a da tabbas sai a ce wannan hadisi da ifi kenan yana iya yiwa a bi wata hanyar fa a same shi ingatacce to ne rariyar da malaman hadisi suka sanya suka ajiye ma kowane hadisi in aka ce maka ifi shi yasa can baya yake ce ma akwai da'ifun akwai da'ifun jiddan ko ba haka ba akwai mursal akwai muqat duk dai ga sunan mutum mutum yana so ya samu wannan ko kuma ya je ya zanna gaban malaman hadisi zai ga duk wa'annan kuma za a gaya masa darajojinsu sai ya fahimci da wa'anda za a yi abin nan ɗinsa ne sai yake cewa fahuwa da'if ne hadisai da ifai bi wa'ihi da dukkan nau'ukan su gabaki ɗayan su nan in dai da'ifi ne ba maudu ko la asala lahu ba a'a da'if aka ce to da dukkan nau'in da'if ɗin da aka ce ya Allah da'ifun jiddan ya Allah duk abin da aka faɗa in dai da'ifi ne faƙadik talafa fihi mazahibul ulama malamai sun yi saɓani wajen aiki da su tun daga nan ina kyautata an gama karatu ko ba haka ba in dai hadisi ba maudu'i ba ne za'ifi ne dukkan nau'ukan da ifancinsa ko da nawa ne kun ga har 510 ko ko ba haka ba to duk gaba ɗaya to malamai malamai sun yi saɓani kan yadda za mu amalanci wayannan hadisan ala na ati a bisa bayanin da zai taho ina je mu kwana nan mm. duk yana na a cikin nan karatun da nan dalilin da yasa ai na dan yi photocopy din wannan duk zamu je mu same su shin hadisin da ifin shi a matanin shi ne ko ko a rawin shi ne sannan kuma wai shin hadisi idan a mataninsa yana da rauni amma isnadinsa yana da inganci yaya idan kuma a a ruwayarsa a isnadinsa ne yake da rauni amma a mataninsa yana da inganci duk akwai hukunci duk shi yasa daidai inda na yi photocopy din insha Allah karatun in Allah ya kaddara ko ma dai abin nan din ga fefa nan dai a hannun mutane ko ba mu ci gaba ba dai akalla ko wannan kadai zai nuna ma cewa akwai sabani na malamai akan hadisi da ifi wa alaikumus wa rahmatullah Na eh mm mm mm mm e irin wannan ta ce wani ai ko nasiru dinar albani rahimahullah kafin ya mutu sai da ya attarajo mujalladi biyu sai dai ne abin da ya bani mamaki da fitowar littafin da ɓacewarsa cikin ɗan ƙanƙanin lokaci cikin ɗan ƙanƙanin lokaci domin yanzu mutum ya je shi bincika ya gani ko zai samu a tarajo mujalladi biyu ne wasu daga cikin hadisan da da ya ce ingatattu ya kuma ya ce yanzu ilimi ya zo ba su inganta ba wasu kuma inda suke da ifai ilimi ya zo mai da ya dafa da cewa ingatattu ne sai da yawan na tarajo da to kuma wannan ita ce sunna ta malami wanda Allah yake nufi ba suna yake nema ba idan ya faɗi magana bisa fahimta a yanzu bayan da tafiya ta yi tafiya sai ya gano wannan fahimta akwai kuskure sai ya komo ya warware abdullahi ibn umar ya taɓa tafiya sham da ya je sham sai aka yi mai tambaya kun san daga madina zuwa sham a wancan lokaci tafiyan wata ɗaya in ka je ka gama ka dawo wata ɗaya wata biyu ko to da ya kama hanya sai ya je yana cin karo da tabi'ai kenan sun ga sahabin manzan Allah sallallahu sai wani ya ga alhamdulillah ya ga sahabi kuma Abdullahi ibn Umar ma kun san ai ba karmi ba abin nan ba sai ce shikenan ma da yanzu matsalar shi ta warwaru sai mai tambaya sai abdullahi bin umar ya bashi amsa to amma da ya bashi amsar shi kan shi sai ya kasance yana kaikayi amsar da ya bayar bai natsu da ita ba shin amsar nan daidai ko ba daidai ba ya gama dai abin da yake ya kamo hanya ya komo madina kafin ya shiga madina sai ga abdullahi bin mas'udin sai ce mishi ga fatawar da aka yi min amma ga amsar da na bayar sai abdullahi bin mas'udin ya ce a'a kuskure ne ga ainihin yadda al'amarin yake bayan da ya gama ya mai bayanin ga gaskiyan yadda al'amarin yake abdullahi ibn umar nan take miƙa mai kayansa bai ma ƙarisa gida ba sai ce to yanzu ƙarisa min da kaya na gida bari in koma in jin warware wacce fatawar da na bayar tafiye shi wata ɗaya sannan wata ɗaya dawowa kuma ya damu ne sai mu ce to bari mu karisa gida in mun kammala ko da gobe mun ɗan huta ma a kamo hanya a'a shi bai ma ƙarisa gidan ba abdullahi ibn mas'udin ya danka mai ce to ƙarisa min da kaya na gida ni bari in koma sham din in warware wannan fatawar da na bayar ayin ya je ba waje guda zai sami neman shi zai yi ko sannan an ba da tarihi a cikin magabata a misra ya zo shi karatu ya ba da fatawa irin kamar yadda aka yi zama haka din nan da ya ba da fatawan nan sai daga baya da ya gano kuskure da ya dawo kawai sai ya ce ɗalibansa ga abin da ya faru waccan da ya bayar ya gano akwai kuskure cikinta abin da ke akwai ya rufe makaranta na mako biyu malam mai za ka yi ce zan bi kwaroro kwaroro ina cewa wancan bayanin da na yi kuskure ne ga daidai wancan bayanin da na yi kuskure haka zan bi kwaroro kwaroro ina yi har sai na zaga na ya kara da misir abin nan garin alkahira a lokacin nan sai ya bi saboda ya warware wancan fatawar da ya bayar kada mutane su tafi akan kuskure sai ɗaliban suka ce a'a malam in wannan ne za mu tsaya ma ya ce muka tsayi gaba ga ubangiji ya tuhume ni akan dan me na ɗora mutane ba za ku tare min ba haka ni bari in warware da kaina tilas ya kulle makarantar ya ta kuma bin kwaroro kwaroro yana cewa so da haka idan mutum allah yake nufi sai ya faɗi magana daga baya sai ya fahimci gaskiyar to inda ya faɗi magana na abin da ya fi cancanta fannin ilimi to shine ya komo ya ce fata waccan da na bayar akwai kuskure cikin ta yanzu ga abin da yake daidai ina fata an gane malamai wanda allah suke nufi da karatunsu in ka je ka duba da dama suna da wannan misalan to amma kaga idan mutum suna yake nema to kuma ya zo shi ce yanzu na faɗi ba daidai ba ai wasu za su ce ma to amma kame kame yake yi musamman ma irin wannan zamanin ko to saboda kada a ce kame kame ke zai yi magana yau ya komo ya warware zai yi magana yau ya komo ya warware to menene aibi kana tunanin ga daidai yanzu ka je ka gano hakikanin ga gaskiyan ka zo ka warware me aibi a ciki na'am to na'am eh hmm. Hmm. Hmm. eh hikimar da ke ciki watakila shi ya mallaki littattafan da su ba su mallaka ba ga ɗaya kenan shi ya sanya ko da bayanin da ake cewa malam ya ce yana jin tsoron littattafai su yawaita a tsakanin al'umma da makamantansu to ni ba zan ce malam bai faɗa ba amma fa shi malam ɗin ya faɗi maganganu guda biyu magana ta farko yake cewa shi yana so ne ya ɗora mutane su kai ranar da za su waye gari idan za su yi magana su ce allah ya ce annabi ya ce ba abubakar gumi ya ce ba kalmar da ya amfani da ita kenan mutane su waye gari ba abubakar gumi ya ce ba a'a ga nassi na ayal qur'ani ko hadisi kuma bisa fahimtar magabata ba abubakar gumi ya ce ba sannan malam har ya bar duniya abin da yake cewa mutane a yi karatu to a yi karatu ba littafi to kuma sannan a ce ya ce wai ba wai yana jin tsoron kada littafai su yawaita yana iyawa in ya faɗi wannan saboda ba mu tarbiyyantu da tarbiyya ilmiya ba da adabu wanda fa ku duba asali kafin ma a fara magana cewa a baka ilimi a fara baka ladubba tukuna fara ɗora ka kan tarbiyya tukuna kafin ka yi ilimi lokacin da mahaifiyar imamu malik ta tura shi wajen rabi'a raya ya je shi ya yi karatu umarnin da ta fara bashi shine idan ka je ka koyi adabunsa kafin iliminsa adabu domin duk ilimin da ya kasance babu adabun nan babu adabun na nabawiyya tarbiyya islamiyya da musulunci ya ɗora ɗalibin ilimi a kai to akwai musiba ciki safiyanu thauri rahimahullah a lokacin da maraya ne amma allah ya sanya mai kwaɗan ya karatu to amma ba yadda zai yi da mahaifiyarsa ta ankara cewa lallai yana da kwaɗayin karatu sai ta ce mai zo in allah ya so ya yadda surfafi neman iliminka ni kuma da kaɗin nan da nake yi zan ɗauki ɗawainiyar ilimartar da kai ka yi karatu kawai sai dai amma ga sharaɗi duk lokacin da ka je ka karanci hadisai guda goma na manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka tsaya ka binciki kanka idan wa'annan hadisan ba su canja maka abokai ba ba su canja maka tafiya ba ba su canja maka mu'amala da mutane ba to yi watsi da karatun nan ba za ka yi albarka ba to amma in har ka je ka karance su da ga yanayin yadda kake sai ka gane kuma sai ka yanzu ka fara kaskantar da kai ka fara zaɓen wa ma za ka tafi tare da shi ko ba haka ba wanda kenan ba zai zama ma tarnaki ba ba kowane kwashe-kwashe biyu ka ba ka fara tacewa wa za ka tafi da shi sannan kuma ya za ka mu'amalanci mutane ba tare da katu abin nan ba ceto da ka samu kanka wannan hali dora kawai ka ci gaba allah ma albarka a ilimi to ya safiya sauri ya kasance na'am to amma muhallin shahid magana adabu to wannan adabu shine wanda muka rasa kuma shi ne muke fama da shi a yanzu ake wannan magana da muke yi yau idan da da akwai ladabi akwai adabu wanda muka karanta a wancan shekaran jiya da sauransu cewa ko ma menene ka gabatar wajen malaminka to yau abin da muke yi shine zan zo wajen wannan malami in gama sauraron karatu gobe yana da wani malami in tafi can in saurari karatunsa jibin tafi wajen wani malami in saurari karatunsa gatin tafi wajen wani can don haka nan idan aka je kawai shikenan ra'ayoyi ne kawai suke cin karo da juna haka ne ko ba ke faruwa ba na tambaya abin da ya kamata ka killace malami akan cewa ga nau'in abin da kake ɗauka a wajensa to ka killace kanka a wajen bayan ka gama akwai wani abin daban kuma wanda shi watakila ba yi da sai wancan sai ka tafi ba mu shafi abin da suka yi kenan mu shafi shekara nawa ya da imamu malik yana karatu gabansa da ya gama ya kai mun da ne ce to ya imam zan wuce zan tafi kufa zan je su kuma in ci karo da can ƙara samun abin nan imamu malik ya ce mishi bismillah ina fata an gane so wa'annan mutum ya ta faman ya mutsa malamai haka kuma alhali yana ɗalibi mai tasowa to fa za a samu mishkila no? sannan ya malamin da ba shi da shi ya tafi ai da ko da a kasar wasu mu abinda muka muka tarar a da wajen karatu bakka fara karatu wajen wannan malami sannan kawai a tsallaka kuma ka je ka shiga wancan bai yiwuwa shi wannan ɗin da ku tafi da shi bayan ka gama in ko har zaka bari to bayan ka gama cewa. ka gama abin da za kwasa a nan to idan ka je wancan din in ba malamin ka ne transfer ɗinka zuwa wajen shi ba to fa in ka je kuma daga tushe za ka faru shi yasa yanzu hakan nan akwai abokin aiki da muka aiki da shi ya mahaifin shi har yanzu yana raye da a hain banki nan ya zanna malami ne bi ma'anar kalima na fikihu to amma yanzu ya koma birnin zaria yana zanne a zaria ne yake cewa ya karanta alari gaban malamai arba'in ya karanta daga bango zuwa bango gaban wannan malami ya tashi wannan malami ma kuma ya je ya sai da ya karanta gaban malamai arba'in to yanzu ga ya kake tunanin zai ma bayanin hadari Na, na tambaya la rufa mana asiri hmm. mai talim tambayar malamin ya ce yana son ya je bukara karatu hmm. Hmm. sai ce to idan ka je bukara karatu sai ka tsaya kusan wata uku kana tantancewa kaga malamin da za ka zauna kai karatu wanda ka gamsu da karatun shi ka zauna kai karatu wurin shi kar ka zo ka fara karatu daga baya ka bari in ka fara ka bari ba za ka yi albarka ba wato ma shi yasa ba wato Allah Allah ji kan malam ba dan ya mutu ba da aka yi tafiya aka yi tafiya tilas sai da ya dauko muka karanta ta'limul muta'allim da asuba aka karanta shi aka karanta shi daga bango zuwa bango shi ne ma'alaran ma ke tunatar da mu abinda shi mai ta'alimin muta'allim yake cewa idan za ka je gaban malami har ka zanna ka ce za ka ɗauki karatu ka gama nazarinsa tukuna kafin nan ka fara ɗaukan karatu kaga za ka iya zama ka ɗauki karatun ko ko kawai in ba za ka iya ba dama baka ma zama cikakken ɗalibinsa ba ko shi kenan sai ka yi gaba amma ka zo ka ka zanna ka fara sannan ka tsallaka ka tafi wajen wani malamin daban shi ma da ka fara ka tsallaka to ba za ka taɓa yin albarka ba na to akwai audio na ta'alim na muta'allim akwai audio dinsa yana cd mutumin da yake so sai ya abin nan din in ma littafin akwai sharhin da ma aka yi mai sharhi bila adadin saboda a nuna ma muhimmancin wannan littafin wallahi duk ilimin da babu adabu cikinsa haɗari ne haɗari ne ga mai shi haɗari ne kuma ga al'ummar da yake rayuwa cikinta domin ya halaka zai halakas Allah ya tsare mu wa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa aswajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa sallama tasliman kathira سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله